وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلها بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وإياكم أن اتقوا الله فإن تولوا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غفورا رحيما ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا إن يشاء يذهبكم ويأتي بآخرين وكان ذلك على الله يسيرا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا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 العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية وصلى الله على حبيبه الكريم المصطفى سيدنا ونبينا مولانا محمد خير عباد الله أجمعين وعلى أهله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أحييكم بالتحية من عند الله مباركة طيبة تهيئة الإسلامية الفضيلة التي أولها السلام ووسطها الرحمة وآخرها البركة التي هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa irin ta musulunci iyayena mata yannena ƙannena da kuma na ƙila ina ƙara godiya ga Allah da ya sada mu a wannan wurin mai albarka domin gudanar da walima ta aure aure suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda manzon rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk ya nisance ta to bai tare da shi wanda abu ne babban muhimmi ya sada mu a wannan wurin na warko zan wara da sanya ma wannan auren albarka aure tsakanin abdurrahman hassan na Mati, da malama saratu nasiru aliyu ko eh, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da aka ɗaura aure kuma akwai abin da ake ce ma daidaito tsakanin miji da mata manzo Allah yakan yi addu'a kamar haka yakan ce Allahumma barik lahum wa wa baraka alaihim wa baraka alaihim wa jama'a bainahuma bil Allah ya sanya alkhairi a cikin wannan auren ba lallai na a duk lokacin da an kaɗu irin wannan bagiran domin yin walima a kan bukin aure sai an yi nasiha a abin da shaya haƙƙin miji a kan mata ko haƙƙin mata a kan miji ba wannan maslaha ce wadda malamai so daga sun walwale ta tun da daɗewa shi yasa da an ka gaice ni wannan wurin sai ni zaɓi in yi magana akan abu muhimmi wanda yake damuwa al'ummar mu yanzu wanda ba ko ina ake samun dama a tattauna shi ba sai an haɗu da 'yan uwa mata irin wannan bagirin abu ne wanda mata ya shahawa ba maza ba shine at-tabarruj irin shiga wadda mu ke yi a wannan lokacin shiga wadda budare ke yi 'yan mata musulmai ahali suna masu zuwa islamiyya to shi yasa za a yi tsokaci akan haka nan kuma tare da hujja ta alkur'ani mai girma yadda yake nuna mana yadda mace kamata ta yi shiga da kuma mutum nawa ya halatta ya gane adon mace in ta yi wannan adon alarama Allah maɗauki sarki yana cewa a cikin suratul nur wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahun ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن هدوء أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهم أو التابعين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على أورات النساء سنشكا سنشكا Allah maɗauki sarki yake cewa wa kullil mu'minati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mu'minne mata ya gabuduna min absarihinna su kame daga sashen idanunsu ba wai su rike idanunsu kan su kalli komi ba su kame daga sashen idanunsu abinda Allah ya haramta musu su kalla su haramta daga gare shi su nisance shi akwai mazan da ya halatta su kalle su akwai mazan da bai halatta su kalle su ba wannan mata ku da kuke ba wai maza ɗaya ka kallon mata sama hanya ba su ma mata suna kallon maza sama hanya shi yasa qur'ani ce su kame daga sashen idanunsu wato su kalli abin da ɗaya halitta gare su abin da bai halitta gare su ba wato su kame idanunsu ya ga dudna min absarihinna wa ya hafazna furujahunna kuma su kiyaye farjinsu wato kada su yi zina duk abin da zai kai ki da ki bata tarbiyyar ki ki lalata tarbiyyar ki walakanci ne kaskanci ne bai kamata a ga mace ta yi haka nan ba in kun duba ayatul bai'atul nisa lokacin da mata sun ka zo za su yi mubaya'a su shiga musulunci wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madauki sarki yace ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka falyubayyi'hunna ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minat idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala hattan hasbuk Allah maɗauki saki ya ce ya kai annabi idan mata muminai sun ka za su yi ma mubaya'a to ka yi musu mubaya'a akan cewa ba za su yi shirka ba manzo Allah ya ce ya ku mata ku yi min mubaya'a ba za ku yi shirka ba sun ka ce ya rasulullah mu yi ma mubaya'a ba za mu taɓa shirka da Allah ba mu mutu ya ce to ku yi min mubaya'a ba za ku yi sata ba sun ka ce mu yi ma mubaya'a ba za mu taɓa sata ba har mu koma ma Allah manzo Allah ce to ku yi min mubai'a ba za ku yi zina ba matan nan sun kai shu manzo Allah ya saki nanata musu ku yi min mubai'a ba za ku yi zina ba sun kai shu manzo Allah ya ta karo na uku sai wata baiwa Allah ana ce mata Hindu bintu Udba ta tashi tsaye ta ce ya Rasulullah wata zini hurra wai mi kawo ga manzo Allah mi kawo ga magana ya kai manzo Allah dama iya iya ba baiwa ba tana zina su abin mamaki na gare su Hindu bintu Udba ran nan ta musulunta wurin nan ta musulunta amma ita mamakin ta ya za a yi wai a ce ɗiya ba baiwa ba ta zo ta yi zina to yanzu haka ake a zo da bin hindu bin utuba garin sokoto a da ita kebi a da ita zamfara a da ita kaduna ta ga inda mata su da kansu suka bayar da kansu a yi zina da su to allah maɗaukin sarki a can wacan ayar yake cewa ya gadudna min absarihinna wa ya furuja hunna su kiyaye farjin su kada su yi zina wala yubdina hunna kada su bayyana adon illa ma zuhara minha sai abin da ya bayyana daga wannan adon wato ita mace an san mace da ado shi yasa qur'ani ce kar ta bayyana ba ce kar ta adon ba ya halatta a miki ɗinki ki ta inda tela a yi miki ɗinki mai kyau a yi miki straight gown ko habubu ko a yi miki sket da riga mai fatan-fatan da peplon da komi ki sha lalle ki sha siffa mai kyau a sa rani da gazal da muhallabiya da lalle da komi ki kashe ɗauri ki yi ture ka ga tsaya duk lahiya launa amma kuma kakki bayyana wannan adon sai ga wa'in ga mutane guda goma sha biyu da Allah ya ambata Allah ya ce illa ma zuhara minha sai abin da ya bayyana daga wannan kwalliyar. ila da ki sha wannan kwalliyar ke jawo binjime mai hijabi kesa ke hito gida sai iska ya dan kware hijabin a tahon nan da kisa ila kesa cigambi ko wax ko super holan ko swissless sai ta dan bayyana wannan illa ma zuhara min hana baki da laifi wasu malamai sun kace illa ma zuhara min abinda aka nuhi hannunki fuska da ƙafafu Allah ya ce wal yadribna ala juyubihinna ko bi khumurihinna ala juyubihinna su buga humur jam'u khimar wato abinda za ta sata rohe kanta ya samu asali ne tun daga alhamur ana ce ma giya hamuru saboda tana rohe hankali shi yasa aka ce ma mayahin mata alhimar alhumur to in zakin kisa in ki ci kwalle nan ki samu mayahi mai kauri ba shara-shara ba kuma ba roba ba wanda ka laƙe miki ga jiki sai ki zuba ya saba ga kafaɗunki wannan lokacin babu hijabi mayahi suka samu gudan ƙato extra large babu lahi da ke samu 3 in 1 kesa amma ka kisa medium ko small ki samu extra large wanda zai ruhe miki jiki gaba ɗaya kila in ya kawo zuwa wurin goyonki sket ɗinki ba masu tsena ba ya buɗe wannan babu laihi Allah maɗaukakin sarki sai an bata miki wa'anda ya halatta su ga wannan kwallon in kita wa'anda su ne ya halatta su ga wannan kwallon ba tare da wannan mayahin ba Allah ya ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna sai ga mazajensu yanzu saratu ba ta nan ba ko yanzu yarda sha kwalliya abdurrahman ya halatta ta zo gaba ne ta yi 360 ta yi catwalking ta juya ya ga kwalliya da kyau da kyau babu zunubi sai ma ta samu lada ɗai kenan au aba ihinna ko babanta yanzu in ta sha kwalliya mace kwalliyan nan in ta sha ta kai kwalliya babu lahi ta isko babanta baba duba ka gani kwalliya ta ta yi kyau lara za a sa mata au aba hinna ko maza ko iyayen mazajensu baban mijinki ya halatta ya ga kawarki dan ba zai taba ganin shawaki ba in ba kare na ba au au aba hinna au hinna. kina da ɗanɗa ke haihu ke sha kwalliya ke ranga da ado in ke ganin hawa sai ke kalli madibi ba isko dan dan ki eh, khalifa khalifa kai duba ma mata kyawu ko bata kyawu ba ba laifi aw abna hinna ko diyan mazajen su kila dan kishi yake na da kici kwalliya kira kira a kirawo miki shi a kirawo miki mahmud kai taho duba min ke zama maka ta yake ko bata yake ba babu laifi aw ikhwanihinna ko kuma yan uwanki wan kina ko kanin kina shaƙiƙin kina ko li'abbi kina ko li'ummin kina abin da gani da shaƙiƙi o ku guda uban ku guda li'abbi kuma wanda mahaifi ɗaya kuka haɗa ƙila ɗan kishiyar mamakina na li'ummi ko kuma yana yiwa mamaki ta aure wani kahin babanki ko kuma ta aure wani bayan babanki sun ka samu haihuwa uwa ɗaya kuka haɗa da shi to duka cikin wa'annan guda ukun ya halatta su kwalle ki ku tuna hinna an ka ce ba ikhwani hinna ba kanin ki ya halatta ya kwallaki amma ba kanin miji ba manzo Allah ce masa habai iyyakum wadkhulu ala nisa iyyakum wadkhulu ila nisa ka sherin ku daga shiga zuwa ga matayen aure sai wani sahabi ya ce afara aitul hamwa shi manzo Allah me zaka cewa ga kanin miji kanin mijina na osu guda ubansu guda da mijina ya ce alhamu almaut kanin miji mutuwa ne kanin miji mutuwa ne kanin miji mutuwa ne bai halatta kadin miji shiga adon matan wani ba bai halatta ba Allah bai kawo cikin wa'annan ba wanda al'adar mu ta Hausa free ticket an gaba kanin miji ya zo ya ga kwalliya har sai ya ce mata wai matan mu wurin hawa ka wai wasan kanin miji akwai daɗi in tana daka ya hau baya ko kwalliya ta bai halatta ya gani ba balle shi kama bayan ta shahayi in ya hau bayan ta mai haddi malam na gaba au abu na ikhwanihinna ko ɗiyan 'yan uwansu maza ɗan wanki ko dan ki, ya ki kashi dauri ki ture ka ga tsaya ko mai step step ki sha wannan kwalliyar ya halatta dan dan wanki ko dan dan kaunaki ya ga wannan kwalliyar bai yi haramun ba baki yi haramun ba au abana au bani akhawatihinna dan dan yayyaki ko dan dan kaunaki shi ma ya halatta ya ga wannan shiga da ki babu babu haramun baki yi haramun ba bai yi haramun ba au nisa'ihinna yanzu yadda wurin ga cika da a ce mata ɗaya na duk kwalle da ki ke halat malak babu laihi dama babban matsalar mata an gashi kuɗi an ta an sa feflon an sha an wa riga fatan fatan ta sha stones an kashe kuɗi wurin ɗinki ila ya ɗinki na dubu goma sha biyar babban bakin cikin mace wayar ta kashe kuɗin nan kuma a ce ta ɗauko binjime mai hijabi ta saba a kwalliyar ba shi ka sa yarinyar in ta yi tana buki to sai dai Allah ya kiyaye an dai sha wannan ɗinkin an yi show ba an to an yi struggle on cage rabin baya ana ganin haka ta tara ta an sha lalle an ɗauko gyale yadda kuka ga rawanin ganau to haka na aka naɗe gyalen mata yanzu sai a naɗe shi kawai sai a aza shi haka wata sai a ɗanyi mai haka wata a ɗanyi mai haka mai imanin ta zaɗin a ɗan ɗan buɗe shi amma dai hawa biyu da an ka buɗe shi ba a son ya ruhe sarƙan nan ba a son ya ruhe fatan fatan ina na ɗinki da file file ɗin nan da an ka yi dan an karo shi wai an aikin banza an kashi kuɗin banza wurin kwallaya to in za ki je wannan bukin kina son ki gode wannan kawat ga yan uwanki mata ki samu binjime mai hijabi sa wanda a sama hanya mai nafafi da ɗauko ki bai halatta ya ga wannan kwalliyar taki ba wanda a sama hanya mai zaman majalisar sheku bai halatta ya ga wannan kwalliyar ba sabin jime mai hijabin ki mata an kace su shigo ciki in kin shiga gidan bukin nan wai ga dama wai ga hagu ina yaran gidan nan kun san babban matsalar saurayi yau an kace ana buki gidansu da an ce ana buki gidansu ya san yan mata za su halatta to ya dinga ya shiga ya hito mama na mance da caja ta mama na mance ban sharuwa ba ya da kisan ma ya yaba ko saboda ɗaya ga giggita yan mata duba in mai cikin gidan nan ina mai hoto akwai mai hoto bai halatta ba in akwai mai hoto zauna da hijabin ki in an kawo dj gudan kato kila ma bewa annabi salati don wani bi dj dj ebenezer eh, aka samu wa? ko a samo dan mande bai cikin wanda ya halatta zuwa kullum ne zaman ki da jabin ki amma in ke wai ga gabas da yamma kudu da arewa mata ɗaya a cikin girin nan zalla kuma ke tabbatar da cewa ba a ta ɗin rawar da zaki ko a yi bidiyotin in ke da kike to ki ɗebe hijabin ki ki bayyana wannan kawat matan da duk a cikin gidan nan ya halatta su ga kawakki baki da hi ba malam sai wa kuma eh au ma malakat aymanuhunna ko abinda hannun daman su yan mallaka lokacin da anka hito ana bayi za a ga mace tana da bawa namiji to abinda hannun damar ta yan mallaka na babu layi shi in ya ga kwalliyarta tana iya ta esko bawanta ta ce kai duba min uwar gidanka ta yi kyawu ko ba ta yi kyawu ba kar ta yi ta yi mata dariya sai wani malam أو التابعين غير الإلبة غير أولو الإلبة من الرجال كوصحي wanda ba tsohon najadu ba tsohon na wanda shekaru ne sun tahi wanda ana tsammanin sha'awa ta haita daga ciki ne shi ma ya halatta ya ga kwalle yake amma da sharaɗi in bai kasance tsohon na jadu ba akwai tsoho tsohon na jadu tsohon da zaka zauna da shi amma bai da bakin magana sai magana batsa na zauna da wani tsoho guda muna makaranta jami'a ni ƙauraci samari sai na koma cikin tsohi eh, da tawa haka ina musu kallon da tawa. wani cikin dattawan wata yarinya ta wuce abinda ni uwa gudu in zauna cikin maza a yi ta maganar matan shi cikin dattawan sai ka taɓo ni wali ga wata yarinya can ba irin wanga ka nuna shiga kwalle ki ba tsoho wanda bai da mutunci bai da imani irin wannan da ka kama ɗayan mutane yana sa su lungu yana kwakwalar su bai halatta ya ga kwalle kowace mace ba ko da ko bai da sha'awa sai awi iflu ladhi lam zaharo alaihi auratun nisa ko ɗan yaro wanda bai gane al'auran mace ɗan yaro wanda bai balaga ba wanda bai iya gane wai akwai inda aka kallo cikin mace a ji daɗi shi ma ya halatta ya kalli kwallon ki ko baki da alaƙa komai da shi ko da ba ɗan kina ba ba ɗan mijin kina ba ba ɗan yayan kina ba ba ɗan ƙauna kina ba shi ma ya halatta ya kwalle ki muddin bai kai girman da ya iya gane al'auran mace ba malamai sun kai muhawara wai ɗan shekara nawa aka ce wa kenan wani malami ya ce to da za a yi a gane in an samu yaro ana so a gwada shi a ce kai shiga gidan ga shiga ka so mana fiya wata in yanzu sai a ce mai to yaro dawa dawa ka gani cin gidan nan ya ce na ga wasu mata guda uku bai kai wannan matsayin ba yana iya ganin kwallon mace amma in ya ƙara da cewa cikinsu akwai doguwa akwai gajera akwai da ta ɗandire to yaron nan ka abu da shi gidan mutane bai halatta shi ya kwallon kowa ba sai waɗanda sun ka halatta gare shi to wannan shine su ne mutum goma sha biyu waɗanda sun ga halatta su ga kwalliyar mace in ta yi kwalliya shi ma kwalleta an ka ce su gani ba al'aurata ba ta. amma yanzu a duba a gani ya'yan mata masu ke ciki yanzu mace in ta ci kwalliyar nan wata shiga da za ta yi ba ta iya hitowa da ita bakin kowa gida zan baku misali da wata yarinya yarinya ce ko da shi tana haya islamiyya in ta buga ma hijabi yana share muku shiya ku gaba ɗaya ba sai kun bi lebarori ba ko da shi tana hanyar islamiyya amma wagga waya da muke gani ita ta jawo mata hitina da ta sha kwalle ta cikin gida an kai wannan kawar aka kai karshen an ka cancare gaba ɗaya karshen wanka sai ta samu wayarta akwai wani abu da ake yayi wai shi lomotif wanda shi kuma abinda ya assasa shi ne tiktok tiktok ya assasa lomotif lomotif din nan za ta zo ne ta yi shigar da ba ta iya hita da ita garkar gidansu ta yi ta cikin gida already an ta wurin tela an yi ɗinki pitet an mace jiki har shaɗa tana yin sama sama don wannan ɗinkin pitet ko kwana ba ta iya da shi don ganin ka in ta kwanda shi yana iya haye mata shaɗa bayan an ci wannan kwalliyar ko minayakin gelin da an ka saba ya hawa na ci a ya ba a yawa shi ba sai ta dinga ana yi mata hoto ana yi mata bidiyo tana jujjuyawa in aka gama wannan haɗa lomotif ɗin sai a ɗauke shi haza shi kan tiktok don ɗaya ta samu likes da followers to ba likes ɗin komi na kika samu ba likes in wuta jihannama na saboda duk wanda a cikin wannan tiktok din wanda baki hada zumuntar uwa ba baki hada zumuntar uba ba wanda kila ma cikin mutum goma sha biyu ga dai halatta sakon laiki ba su hado a ciki shi zai gani wanda duk yake da data ya kai shiga tiktok yana iya ganin bidiyon ki da kike da wannan shigat wannan kwalle da aka je kake bayyana ta sai ga mutum goma sha biyu yanzu za a samu kila views sun kai mutum dubu ɗaya ɗari biyar me zaki ce ma Allah Allah da ya ce mutum goma sha biyu su gani ke mutum dubu ɗaya da ɗari biyar sun kalla bancin wa'anda ke to sama ya so gama kalle wannan in mata ba su yi a hankali ba wallahi in ba su tuba ba za su sha kashi wurin Allah shi yasa wannan ayat ta ci gaba da cewa "Wal yadribna bi wala wala yadribna bi arjulihinna yadribna bi arjulihinna yu'lama ma yukhfi mai yiwa shan da wuri da ki ci kwalliyar nan ke biyo duk da biki ɓoye kanki ba ga mutum goma sha biyu nan da sun halatta su ga kwalliyar nan amma kuma ki biyo akwai mata waɗanda shaɗan na abbe da kansu kusan da aka samu shaɗan ina yare an zata ta biyo da shaɗan tun wurin kwalliya akwai wata kwalliya da aka yanzu sai an shawa foundation a shawa concealer a shawa mascara a ta ayi eyeliner a yi eyelashes a yi mi a yi mi a yi mi wayannan abubuwan wurin kwalle nan ƙetare iyaka Allah aka jawo la'anin Allah aka yi manzon Allah ya ce la'ana Allah wasila wata in ta zubo gashin doki daga nan sai ya kai gadon bayanta sai a yi ture ka ga tsaya sai a sake shi ta baya wadda duk ta sake gashin nan wadda duk ta sa gashin doki ta yi ƙarin gashi ba gashin doki ɗaya ba duk wadda ta kara gashi bisa ga gashin da Allah ya bata to Allah ya la'ance ta abinda Allah ana Allah al-ibad an rahama Allah zai nisantar da ke daga rahama te in ke nisantar daga rahama Allah wa tare da ke iblis ke to gida ke ci kwalliya ga kike goyo iblis saman bayan ki saboda dake sa attachment eyelashes din da aka sawa wani nau'i ne na misali karin gashi na tun wurin kwalle an ka bata an ka bata abin ke sa eyelashes duk bai ishe ki ba mai kwalle kila mai kantita ko zamani make up ko wace iri ko wace iri da an ka zo wurin kwalle ta zace miki ai ai wagga igira taki ba ta ke da kyau ba ta hawa abin gan lainin din dole sai an ɗan din ɗinta an ɗan din ɗinta an ɗan gyaggyara ta don kwalle ta fito to da an aske ta manzon Allah ya la'anci wadda ka aske gashi ya gira to ko da a gama kwalliya an gama makeup din nan dama shi ka bata mata lokaci ana gama makeup ke tashi da la'ana Allah don Allah akwai batun a dauko hijabi a sa akwai batun haka nan to irin wayan ga mata da suke goye da shaidan bayan su Allah ya ce kada kuma su bayyana abin da an ka boye kila da biyo babu wanda ya jiyo to sai sun ka kama lokacin dauri suna sa sarƙa ga kawawansu in an ka zo don a tayan ma mazaje da hankali in za ta wucewa to sai ta kama buga kawarta ana jin kacal kacal kacal wanda don hankali ne bai nan to shi ta nan kenan shi kalla to yanzu ba a sa wannan eh, eh, sarkat saboda wasu kungiyoyi suna sa ta kungiyoyin maɗigo manzo Allah ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kamance ce ne da wasu mutane to yana tare da su dan haka a matsayin ki ta ba ƴan maɗigo ba kake sa wannan sarkat to yanzu abinda aka ba sarkata ba yanzu ina takalmin gada aka ce ma high ina dogayen takalmin nan to mace in ta ci wannan kwallet kila ta biyo babu wanda ya lura to in za ta wucewa in an ka hora wani catwalking ana barin step kana jin kwas kwas kwas wannan kwas din samari cikin kwakwalwar suka ji ne da in ba suna ta ratsa ka ba ana hora kwas kwas din to ka kokari ka duba misalin da zan baku akan haka wani lokaci an ka shiga cikin mota za a je ana aikin hajji za a tashi daga makka daga madina a makka to sai limamin wannan mota sai ce to abinda za a yi don mu tsira kan mu kalli mata wanda duk ya gama ce ce subhanallah sai ya kawo da kati ana cikin motar nan wani ɗaya gama ce sai ce subhanallah sai ya kawo da kati wani na gini sai ce ka yan baka tashi ba gwada mai ina take ina take wai in wancan shi bai kallo da Allah shi a gwada mai in shi imani ya ratsa shi to haka wannan kwas kwas din nan takalmin nan yana kwas kwas din nan da kila namiji guda na zai jiwa amma yan ka ji kwas din nan ke ga maza sun ware mazurai kenan yana dubawa ina na wai kwas din nan ka hitowa to sai Allah ya ce in kun san kun yi laifi in kin san kina daga ciki dama manzo Allah ya ce an yi mai ga al'umma ta abubuwa guda uku al-khada'u wan nisyan wa mastukuru alaikum kuskure mantuwa da abin da an ka cilas ki kila baki taba sanin mutum goma sha biyu ɗaya halatta su ga kwalle ke ba to yau ke sani sai Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun ku tuba zuwa ga Allah gaba dan ku ya ku mu'minai a tuba abin wannan kwalle daga yau gelin nan mai kaman matacin hora ko matacin kunu daga yau an zo gida a naɗa shi in zama a hita buki in an ka zo buki sai an duba in babu ƙato ko guda sannan a sashe ke in ma babu makawa don Allah a rinka barin galan gida mi Allah yi ki sai hijabi ki kisa shi a wayewa wannan gyalin duk ba wayewa ta ba la'allakum tuflihun tuba yana jawo falahi abinda an falahi malamai sun ka ce abinda duk kaka buri ka same shi abinda duk baka so kuma kai ya same ka shi ya alfalah ko ba samun alfalah sai lahira tuba yana kawo alfalahi da haka a tuba gaba ɗaya a koma zuwa ga Allah akwai shawara wadda zan ba amarya yanzu na ga ta iso shi yasa sai ni fara da yan uwan mu mata kafin amarya ta iso akwai shawara ta zamantakewa tsakanin mata da miji wadda amarya ina so ki buɗe kunnuwanki ki saurara wannan ba ga amarya ɗaya ba na san wurin ga akwai just married wayanda ba a yi wata uku da aure ba akwai about to marry akwai wayanda an sa rana kila an kawo engagement to duk sai ku kashe kunne ku saurara wannan wasiya ce ga amare Allah maɗauki sun kira cewa ah, wai za su ah, wai tsalu na ka'anil mahi da ƙulhuwa aza bismillah wani yas'alunaka 'anil mahyid qul huwa adan fa'tadilun nisa wa la taqrabuhunna hatta yatahur fa idha tatahharuna fa تأتون من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وبشر المؤمنين واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين Allah maɗauki sarki yake cewa wa yas'alunaka anil mahid in an ka tambaye ka abinda mahid malamai suka ce abinda almahid shine inda jinin haila ke hito ma mata wasu malamai suka ce abinda almahid ita kanta hailat abinda a haila alhailatu dammul kharij minan nisa min qubul man tahmila adatan abinda a haila wani jini ne da ke hita daga gaban wadda ta isa ɗauka ciki ga al'ada Allah ya ce ma manzon Allah in sun ka tambaye ka akan haila wa yatsaluka an qul huwa adha ka ce musu kazanta ce fa atazilun nisa a fil mahid a ƙaurace ma mata a lokacin da suke yin wannan haila abinda aka nuhi musulunci ya zo ya iske larabawa a lokacin jahiliya in mace tana haila ba a cin abincin da ta girka ba a kwana da ita gida guda hasali ma bukka aka yi mata wajen gari wai saboda tana jawo bala'i to nisantar da musulunci ka nuhi kai musu shine a ƙaurace musu ga shimfiɗa kada a yi tarayya ta aure da su amma ya halatta in mace tana haila ta suturta abin da ke tsakanin cibiyarta zuwa gwiwarta abin da ke sama gare ta mijinta ya ji daɗi da shi aisha radiyallahu anha ta ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana haka wato ba a ƙaurace musu ƙaurace wadda ake nuhi shine a ƙaurace musu fil mabaji'i a wurin kwanciya wato alaƙa ta aure ita aka nuhi fatazulun ta fil mahid wala taqrabuhunna kada ku kusance su hatta ya dahurna har sai sun samu tsalki shine ana nuhin sai wannan hailar ta dauke fa idza tataharna idan sun kai tsalki kun ga an ambaci tsalki guda biyu na warko ana nuhin daukewa jinin haila na biyu shine ta yi wanka wasu malamai sun saɓani suka ce idan jinin haila ɗauke mace ana iya a sadu da ita ko da ba ta yi wanka ba wani bangare na malamai sun kace in ta yi arwalla babu laifi wani bangare sun kace a'a sai ta yi wanka sannan za a iya saduwa da ita wannan shine zance mafi rinjaye wanda manyan malamai sun ka tahi akan shi ibnul qayyim al-jawzi shi ma ya tahi akan wannan fahimta qur'ani yace fa idza tadahharna in sun kai wannan wankan fa atuhunna min haythu amarakumullah ku zo musu ta inda Allah ya umarce ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mal'unun man ata imra'atan min duburha la'antacce ne wanda duk ya zo ma mata ce ta bayanta an an an an sahale muku ku yi wani da matanku ta inda Allah ya umurta ba ta baya ba Allah madauki sarki gaba ce cigaba da cewa nisa'ukum harsul lakum matan ku gonakin ku ne fa'atu harsakum annashitum ku zo ku zai kema gonakin ku ta inda kuka ga dama amma ba ta baya ba wa qaddimu li anfusikum amarya ga shawara wa qaddimu li anfusikum ku gabatan makanku wato ku gabatan makanku aikin alkhairi wannan aya abinda zai fasa ta shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce idan ɗayan ku ya zo ma mata ta to ya ce bismillah Allahumma jannubna shaytana wa jannuba shaytana ma razaqtana manzon Allah ya ce in kun kai wannan addu'a kayan ku fara mu'amala ta aure to Allah idan ya umarce ku ya kaddare ku da samun wani rabo a cikin wannan tarayyar Allah zai kare wannan rabon daga shedan wannan malaman tarbiyyar yara suka ce shine step 2 bayan ka zaɓi mata ta gari wannan shine step 2 na tarbiyyar ɗanka tun ga ka same shi ka kare shi daga sharrin shi ɗan tun nan na za a gina tarbiyya ta musulunci Allah ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah malaman tafsiri sun ka ce duk inda Allah ya bada umarnin a wani aiki ya biyo baya da cewa ku ji tsoro ne to wannan aikin yana da wahala wannan addu'a ba ka gane wahalarta ma'aurata sun ka ce mu da sai ka zo emergency wani ya sani ya mance wani negligence rashin kulawa zai ya taba tun wannan sai an dawo an haihu yaro ya fara bashi ciwon kai ya dawo yana wai ina zan sa kai kaina bayan manzon Allah da musulunci ya baka mahita tun farko tun kayan yanka haihuwar yaro wattaqullah ku ji tsoron Allah wa alamu annakum mulaquhu kuma ku sani cewa za ku haɗu da Allah to wannan ne shawara wadda nake ba amarya da just married wayanda a wurin ga wayanda ba daɗe da aure ba da about to marry wayanda an kawo alaihe an kawo i see i love ana jiran rana ta zo ta ga wanda aka decoration saboda in na ta to su ƙara gyara abubuwa to ke to ba decoration ɗin kicin ta ba ta cinci hadda shawara daga bakin ɗalibi an gaya min cewa akwai mu wadda za su zo ta gabatar da nasiha ni na yi share fage ne na ɗan tunatar da 'yan uwanmu mata akan yadda ya kamata su yi shiga allah ubangiji ya ba mu ikon gyarawa allah ya sanya ma wannan auren albarka saratu ki mijin mijinki biyayya manzo rahama sallallahu alaihi wasallam yake cewa da ya halatta wani mutum yawa wani mutum sujuda ina lillahi wa inna ilaihi raji'un malam sai na tuna da wa'inda kawa shehi sujuda in wanda Allah ya sa malaman mu tsaye suke wai an wa shehi sujuda wai dan malamai sun zo sun ta wanda ya sujuda wai aka zo ana wasu maganganu na banza da yanzu babu wanda ya cancanci sujuda in ba Allah madaukakin sarki ba wanda halice mu wai sai an ka zo ana kiran ai sujuda da an kai ba a yi ta don arwalla ba ba a yi ta don bauta ba an yi ta don girmamawa shin je da daga wa Allah don ka kaskanta Allah haka yi ta ba don girmamawa ba to manzon Allah ya ce da ya halatta wani mutum shi yi sujuda akan wani mutum da mace za ta yi sujuda akan mijinta aure abin hankuri ne dole na sai ke yi hankuri hakuri gishirin zaman duniya hakuri shine kanwar zaman duniya shine magin zaman duniya shine daudawar zaman duniya cikin mai kuka shine kayan miya cikin miya ja cikin miya kuka ba a miya babu tumatur to hakuri shi a tumatur da zaman duniya hakuri kashi uku ne hakuri akan da'a ga Allah hakuri akan barin sabon Allah hakuri da aikata umarnin Allah wannan umarnin Allah ne ke biya ga mijinki ya ke saratu da duk wanda a wannan wurin to sai ki yi hakuri da bin da'a Allah Allah ya hana ki ki cuta ma mijinki ki yi hakuri da barin sabon Allah shine ki yi hakuri daga barin cuta ma mijinki in wata kaddara ta same ki ta jarabawa miji shi ma duk yana cikin kaso kaso hakuri wato ki hakuri da jarabawa ubangiji shi ma ki kara hakuri Allah madaukakin sarki ya sanya hakuri daga cikin abubuwa guda hudu wanda in bawa ya rasa su to ya yi hasara cikin rayuwar duniya Allah ya kira shi hasararre Allah ya ce wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah ya ce inna ma yuwaffa sabirina ajrahum bighairi hisab Allah yana ba masu hakuri lada ba tare da kididdikewa ba rada an kai miki a drama miki abin batawa harshe da hakuri ma akan samu saɓani to ki tuna da maganar da ni miki yanzu cewa haƙuri in ki shi ba a drama kiwa ba ba mama da baba kiwa ba da kitu sun kace ki haƙuri ba ni kiwa ba da ni baki shawara ki haƙuri ki sani kanki ki gabatar ma aikin alkhairi in an ka zo wurin Allah Allah ya ce haƙuri yana da lada ba tare da kididdigewa ba babu wanda ya san kwatankwacin lada haƙuri sai Allah Allah zai ba mai haƙuri lada ba tare da kididdigewa ba wannan iya abin da zo da shi kenan kamar yadda gaya muku mamanmu za ta zo ta gabatar da wa'azi wanda ni ma zan koma in saurara kayan mu wuce insha Allahu abinda ni waɗi daidai Allah ubangiji ka ba mu lada baki ɗaya abinda ni kuskure Allah ya gafarta mana baki ɗaya Allah ka ba mu ikon aiki da abinda mun yi karanta da ni da ku baki ɗaya Allah ka ba mu ikon tuba daga wannan tabarruj Allah ka gyara muna shigan matanmu 'yan uwanmu ƙanninmu da yanninmu Allah ubangiji ya sanya ma wannan auren albarka auren da ba a yi ba Allah ubangiji ka tabbatar da shi akan alkhairi auren da an ka yi Allah ka sanya mishi alkhairi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa